da alamun abin ya sama fitowa fili na cewa wasu kusoshin jam'iyyar apc da ke mulki a najeriya suka soma neman kujerar shugaban kasa tare ma da kada gangan zaben shekarar da goma sha tara. wannan mako ya soma bayyana ne yayin kaddamar da wani aikin hanya a jihar adamawa jihar da ake walakabi da matattarar rikicin siyasar najeriya da farko dai ma ga abdurrahman abba jimeta da ke zama shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar. Domin jihar Adamawa waye kowane ƙasa suna yi da nasu ne lokaci ya wuce ba za mu zauna muna bauta wa anguwa a kashe nama da mu a zo ana ba mu tsoro da fata lokaci ya wuce naka naka ne za mu tsaya a kan namu demokuraɗiyyar najeriya in babu kai turakin adamawa da ba a yi ba daga zaɓen amurka mun tabbatar da allah yake ba da mulki watanni uku za ka rantse da ƙur'ani trump ba zai kai zaɓe ba amma allah mai ba mulki ya bashi ba mu ɓoye ba wannan gwamnati na bindo na wartin baba ne na Dr. Bindir, na Abdulrahman Abba, na kwamishinoni da membobi da kowa da kowa, ‘ya'yansa ne nasa ne za mu bita Duk wannan gwamnati na yi a tiku Abubakar ne. Shi kuwa jawabinsa gwamnan jihar Adamawa Sanatin Muhammadu Bindo Umaru jibrila. Mutane kullum su ce ni dan gidan turaki, ta ina zan zama dan gidan turaki. Wannan reni ne, ba ni yarda da wannan. Turaki uba ne a wajena, ni ɗansa ne, ni ne ɗansa na fari. Idan wani bai ji daɗi ba ya je ya sa ni a cikin kwalaban kok ya rufe ni. To wai ko mai tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ke cewa cewa wallahi tallahi ban nema don yin arziki ba na nema ne domin in kawo ci gaba a adamawa ba ni da niyyar yin ritaya in zauna abuja ba zan zauna lagos ba zan zauna kaduna ba gida zan dawo ana nan ana ta maganganu a kai ni kake wa aiki ba ni kake wa aiki adamawa kake wa aiki kuma shi ya sa muka shirya na shirya da kai in ba ka yi ba za mu shirya ba, kuma a'a ni ke abin da na ga dama a gwamnati ni ban taba ce maka ko aiki ma ka ɗauki mutum ba. kawo yanzu jami'ar apc a jihar adama bata ce komai ba tukunna to amma tun bayan komawar su nuhu dubu buba marwa da kuma su na gundiri zuwa jami'ar apc aka ma soma dambarwa a tsakanin 'yan bangaren mindo da ke tare da atiku da kuma yan bangaren abuja wato bangaren su tsohon gwamnan jihar murtala yako da ke tare da sakataren gwamnatin tarayya babacir david lawal ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya ka na bani turata mota gada a cikin turɗa domin za